zalika eh, daga cikin bidiyoyi kenan iktiatu al-imamati iktiatu eh, gutsure rawani ƙa'ata eh, mana a gutsure rawani to wannan so sun kai sunan ma suna rawani kuma ba ma ne ballanta na samu a samu na bidiyan a duddubu wanda ya kamata a ce tun da karatun safe ne karatun ne a samu biyu bisa uku kowa da rawa ne kowa da rawa ne kaga muna nufin mu ce mata sun fi mu biyan sunna yi eh, nan kaga su duk da hijabin su duk da niqaban su amma kila da an je sa hannu su kila ba sa fa ba za a ja duwa ba ba sa fa saboda haka nan ku yi kokari ku cika mu ma mun daga yanzu mun kai hula an kai huluna to ya kamata a kai rawani daga nan za a fara magana rawanin kuma na bidiya na kammala umar kai mana bidiya ai ba zai canzu ba yanzu sai ka je gida yan ta ai haka hmm, a ai ba yanzu za ka yi <laughs> ka kai na yara ba da yi ba <laughs> bai yi ba haka yana da ya ga ci awa amma wuli ka rufe abu na ɗinka haka wannan shi ne shi ne suna amma malam namu ai ƙiƙita a ne nan a waje rawani za a buge shi a yaka wanda an raina mana hankali yanzu hatta fesin kafce fa yanzu take nema ta ja da rawani ran juma'a fa sai ka ga matasan nan wasu sun shigo da fesin ganga dogon riga ga jallabiya da fesin kaf muna yin me eh eh har mata ma wannan kabar na mata wancan wani abu ne su komai suka gani sai sun bi da abin nan amma ai yanzu ba mu ma kamata mu fara magana muna faɗa da sai san kan mu mata ba mu yi haƙƙi na maza amma dai kan ta bidiya a yaƙe ta gaba daya kada ce za a bar wannan sai an gama da wannan faɗa duk ai musu raɗa ɗaya Idrisu rawan yi fa bai yi ba jifol waɗai wato eh, ina bututu ai akwai wani a baya in an ci gaba da tafiya ya zai dole ya kafa su hmm? ya ai muna kai musu fata ba fa yi suna abin da in Allah da ba fa yi mun mun mun da mun farga mun hana musu shi ko kayan mutai da koyin yana da za ta je kayan can da rawa da insha Allah kuma suna jin magana inda yaranmu ne nan No, no, no, no, no, no, no, wannan shi ne zama da za a rufe ainihin abu duk wata magana ba mu daina mawalar da kanmu kuma sannan gashi in ana magana sunna ba fa wanda ma zai ja da mu a kan rawani wai zai ja da mu Allah ya san sarakunan na suna yi to kada mu sake hafsa cire har a yi abun nan mu koma ainihin figa figa na ran da aka ce sun koma sai sun kawai mun ga an gama yawo kuma inda aka nufa kenan in ba Allah ya tsare ko ɗan boko na in dai ya kuskure ya zo ya hau to la na yi wannan rawani to kuma abu ne ai zai kamata mu taimake shi hmm? eh sai ila raɗe mutum don sabihun bi zalika haka yake duk muka hatta malaman su da babu malamin fada da zai je fada ya sa kube komai doktorinsa ko farof ne dole ko farof ne ya canza ba dai su eh, ne yan duniya ba a to dole ne inda za ka je fadar nan to ka fara wani kuma mai ya fi kyau ya fi mutunci sannan ga sauƙin kira da aika da an samu doktor shu'aibu ka zo makarantarsa baya nan ka duba aka ce makarantar boko ne wannan makarantar ya aka yi makarantar da hijabi da niqabi wannan ma yi zo matsayin yasiri ana neman shi shi ke nan je in na mai an kai kuna nema na ce ga ce ya aka yi an ce makaranta ta ce makaranta ce ta nursery ya aka yi aka waye gari har da hijabi da rufe fiska ya ce a ah, hijabi laifi ne rawani laifi ne da rawani rawani masu kafi taka a ce to rawani laifi ne kasan kartan mu muke bi muna bin al'adar mu ne baka ga makarantar a bayan gidan sarki ba ka taɓa ganin sarki ya fita bara wani fa buhi da na afaka ne ko fara ka ko ba shi kafirci da gaba da nan take makiyin Allah mana ya koma shi al'adan mu ne sai nake ganin ashe wani makami ne muke da shi haka na wannan <clears throat> gajeren rawanin da mai muna fata Allah ta mu ci gaba mu dinga yin rawani sosai jego kana rauni na rauni da ne yanzu ko wanda ko babu ne babu a fiya ma to shi kenan mm. to da zai kuma babbar na ka dinga sawa amma da rauni kuma ka yi amawali sai dai fa bai yana da rauni ba ni da ce ban iya ba eh kyarguwa ce ba kawai da gidan baka yadda ba abin da bai yi a yi kai ka samu ma koya maka to ko ba ku ba ce to ya mun yi magana in mutum ya kuskure ya gane laifi ne sai dole a yi nasa hannu na ka ci gaba da yin iri ɗaya kwanan wata nan ai ba su da hujjan dai da za su kawo kuntu inda za mu tashi da wa min zalika ikike atul imamat ama'ini wa anyi an yi rajulu bil amamati dona hanaki babu rufe amawali babu rufe hantu wannan bidi'a ne ba hanci ba kai kuma hancin kake so kai magana ba hanci ba haɓa eh rufe baki ba a sallah da fesin eh, face mask sun kai sallah da face mask baka da sallah a ko dai baka da ba dai a sallah da face mask a tsaya ba fesin fesin ba fesin kaf ne ba fa face mask wanda kuka dinga cewa farilla ne Rashi hanci baki dai bai zai rufe baki ba ban da baki dole ne za ka yi sallah bakin ka fito yi to ai an gama corona ma balzu na kana jin tsoro to ne kan an fito abu kaga ai kama taimake ne ne ai ka faɗi ƙasa warwar ka kamun hadisi ka taimake ni da shi ka ke nan ba za ka sa face mask ba. A'a wannan gaba gaba ce da ai baki ne can misalin yanzu baka gani ban ka ɗauko amuwar ɗan wannan yana sallah da yi haka ya rufe hancin sai sun jira wani. A cikin wannan amuwar ɗan malikin. Cikin muwar ɗan malikin zai ka ɗauko ba a sallah da rufe baki ba a talassu mai sunan shi talassu mai rufe baki ba a sallah da rufe baki shi eh. a ina fa sai kawai sai a yi dole dinga ba a ma dai kawai kuma ma ba ma ka'ida ce ba kawai shegantaka ce kawai yahudawan duniya ne suka zo suka tsora mutane abin da babu ga mutum rawani bai yi shi ba kuma sannan ya waye gari na sa aka mai da shi wai farilla in ka da shi sai a kama ka a ma tara to me yasa in ka je in lokacin da ka sa rawani shi kenan ba sai wannan tsumman shi ne dole to na sa wani. sai ka naɗe irin na buzaye ta inda za ka naɗa kawai da kana zaurin sai ka tsada ka rufe har da hanci kawai a shigar wa mutane rayuwa وهو بدعة مكروهة قال القاضي أبو الوليد بن رشد رضي الله عنه سئل مالك عن المعتم an tambayi maliku mai rawani la ya da hulu da kanahu bai sa haɓansa a ciki minha shay'an fakari zalika maliku ya nuna kinsa ya nuna karhancinsa kyamansa ga wannan قال القاضي ainihin ƙadi ke cewa abul walidi innama kariha zalika ya kyamace wannan maliku rahimahullahu li mukhalafatihi دي الى سلفي سو يا صاحب ادعي كم غبطه الصالح رضي الله عنه وقال الامام ابو بكر الطرطوشي اكتئاط الامامه انه اكتئاط الامامه بدأت مكروهه mana أين di babuan syaat tawa بلاد الإسلام ونظر مجاهد رحمه الله إلى رجل قد ائتم ولم يهتنك بيروفي بصبا فقال اكتعاطا كاكتعاط الشيطان كما إذن النبي الشيطان تلك إمامة الشيطان وأن اللي رواني نعيد الشيطان وأمائم قوم لوط كما سين رواني متعن اللوط irin wannan rawanin da babu ba a rufe haɓar rawanin mutanen ne yan duniya wa ashabul mu'tafiqati wa qala abdul malik bin habib rahimahullah fi kitab al wadiha ولا بعث أن يصلي الرجل في داره وبيته في الإمامة دون التهائه ba tare da an rufe wani gemu wato kaga irin rawanin mu wannan irin rawani ne na falla a cikin gida akwai aiki da faura to rata to ko da ba kwayi ce, kuma na ku bai cika ba to yanzu za mu je mu cika ta kowa je da ko kawai mu zo mu bi hanya kawai ya fi mana wa amma bainal jama'ati amman a jam'i wal masajidi fala yanbaghi tarkul iltihab fa in tarakahu fa inna tarkahu min baqaya ama ini qaumilu atau ya sahibul jawahir